الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاديو دوتا بقي وسرجا في جران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تايا دا تاريخ دو دا أربعين دا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa shafi muna bambanta amma ya sau da dama mukan tafi daidai alfaslu tsani fil ikhlasi wa fadilatihi wa haqiqatihi wa darajatihi nam na je na magana hmm. to shi ne tarihin niyya na ka yi daidai da na shafi nawa ne naka a ah, mun bambanta innaman niyyatu shi ta nufi in bi asir kalbi yunkurin zuciya kaga nan ba a ikhlasu kenan zai iya yi wa niyya alheri ko niyya kare wannan yunkurin zuciya ka ina yi kaza shi na ke ce masa niyya mutum ya yi yakan yi yunkuri sai ya aikata ta'adi kaza yakan yi yunkuri sai ya aikata alheri kaza to wannan shine niyya yunkurin zuciya kaga ba aikin harshe bane ba ba a da bukata Allahumma inni nawaitu kaza bal yunkurin zuciyar in ka yunkura kai ma ba ka ganin ka da a ranka za ka ji ka yunkuri za ka yi kaza shi kenan a a gaban wata jiri majalar fotohi tana tafiya yadda kasan wani tafafi daga Allah kamar wani buɗi ne ka samu buɗi daga Allah ta ba za ka ga abin ya zo mai kauya ya kaso ma walai ta fi niyyatu za su lakin takal ikhtiyari ba ka karkashin zabi za ka ba ba za ka lokaci abin zai gagara sai ka ji sun lema to dai inda za mu je kamar yadda aka ce an yi fasalul awwal niyya الفصل الثاني صفة إخلاصي وذات الدعسي أكوي جمعتي تقنية بإخلاصي ya kamata a fahimci wannan a tantance wannan a ba kowanne harshe saboda domin sakan yi niyya to niyyar ne a cikin niyya sakan yi yunkuri ce na yi kaza to daga nan sai manufa ta zo wa imma don Allah wa imma don neman suna wa imma don ganin ido wa imma a haɗa wannan an yi don neman suna wannan an yi don ganin ido wannan an ji tsoron kormato wannan an aikata saboda suna ya bayyana wannan an yi don Allah a su bambanci ba kwa tare da ni akwai bambance-bambance ba to a cikin biyar ɗinnan nan wanda ake so eh? wanda aka ga kuma ya zo yayi yau a ce ka yi wannan abu don Allah babu wani daure kawai abin nan da kake yi yarda Allah kake nema da shi da zan da mutum ya sai wannan martaba a yi abin haka gama kana yin sa don Allah ba ka bambance kallon mutum da kallon dabba yayi eh yawa ina da wahala asabul asiya kenan ina ɗauka gudun bayani a ce yau ka kai martaban kana aikin aikinka wani dabba ce kurdan da na mage so haka jina nan cikin gida to za ka ibada ka baka damu da mutum ke kallon ka ko maje ke kallon ka kaga ko wanka kake maje ka hau ruwa ruwanka da ita ko menene kake ba damu baka damu ba da ka in kuma da wani abu ne abin nan baka damu ba amma da zara aka ce mahaifin na kallon ka a'a an ka ce kallon ka shi ma kana iya fafawa kana iya yin yi kusa da yaron nan ya rena min hankali kada yaron nan ya kwanda ya ganna da kokari kwanda yaron nan idan ina da kaza eh, mata kan tana kallon ka baka mai dangalewa ya ka canza ko wa ka wa. matsala fa ya shiga aiki kai in ko haka ne za a shirya kaya a kai gasara. za a tara jamu eh, za a tara jabu a kai lahira har kana tanga abu don wani ya ganka to shi kenan ka gani kayi wani abu saboda wancan mutumin din amma wanda ce aiki don Allah bai damu da rakuminsa na kallonsa da mutum na kallonsa ba su duk ya fito ya yi kama da wuya nan ake ramewa wato kullum za ka yi haka ka mutane ne da kanta suka gano za su kwaikwaye ka amma ka ga kyakkyar ta yi aiki don a kwaikwaye ka yanzu haka kai wannan martaba ya dai ka iko za ka bar wannan abu amma yana da shigowa ka gane ko mutum ya yi don a ga cewa an yi kaza mutum dai ya dage ya dinga shiga ya yi abu kawai don neman yadda Allah sun yi koyi yayin da Allah zai sa su kalli ayin ka koyi ba kama sani ba idan ka samu yarda Allah shi ne komai ke koyi da su kamar misalin wanda zai ki shan ba saboda yayansa na kallon ki ai ka ga wannan da saura wani abu da ya man ne. ki dage ina fila saboda ya'ya na kallon sa in ya'yan ba sa mai daina ji oh. to saboda kanan wannan abun wannan maganan da dama don aiko da mu yakan tafara mai tsoron Allah mutum kan ba da tarihin saboda jama'a sai koyi Allah ya kai ka kaya koyi da kai sai dai ka dage kai ta kai don neman yadda Allah ka sa ƴaƴan ka sai ka sa matan ka sai shi ya fi kyau yanzu muna magana an dai gane akwai bambanci tsakanin niyya da tsakanin ikhlasi to don haka cikin wa'annan ayyuka ka shiga ta cikin wa'annan manufofi ka fita ya zama ka'idan Allah mala abun nan ina da wahala da wanda ya gane shi to kuma duk aikin da mutum ya yi ya sa shirka a ciki ya sa wani a ciki kun san Allah ya ce ba ya so mutum ya zo zai yi sallah saboda ya kake farilla saboda ya samu ladan jamfi saboda menene kuma anguwa su san shi ba mutumin banza ne ba baya wasa da jamfi Hmm? Ana yana da wahala. in dai mutum ya gane shi za ka dage a ce kullum ka kuke sai ka zo kayo wa mutane karatu kullum sai kayo wa mutane karatu don ba mai da hankali ba sai ka ce ran da baka zo kada jama'a su dinga cewa wane ya kafa kama mun san ba zai tsore ba ba duka gani duk da ya kome sai a hinaru a gaba yake a ya kamata an kana yi kai don neman yaddan Allah akwai shaitan kan ci gona. sai sun ce to ni na fuskanci ma dai aikin da nake yi don wani Allah nake to na daina ka ci shi kanka wai wani yaro kullum ne masa nasiha har wani karami fa gaba na ta shi shi ke masa Ka ga wani ne ita har ka yi karatu ka fara dan ganewa ya kamata kana halartar karatu ya kamata ka na. ne wa uwan magana tun da muna da alaka da ita mai karfi ta babu na yi da shi ya yi tunan sai turo min shi lokacin ana kan yayin kai shi zulkarim rama ne na so kai shi zulkarim rama ne yana ba shi ya yi haka da farko ya je a gefe sai ita ba uwar idan na ci gaba da zuwa ina zuwa saboda malam ne ban da ko saboda ka ba za ni ba na yi alada a duba inda ke ɗaya bullo masa umarci ne ɗanji ba ana shiga irin wannan matsala wai shi iskin baɗi ya iskin baɗi shi zai yi ɗan kwamba ɗan Allah sau da kana ya ci ɗan shi je masallaci ya zauna ɗin nan ya kalli ma ya je saboda malalai don haka ba da to kenan an ake mutum ba zai ɗauki nasiha ba kuma je saboda kai muka yi a wannan faɗin da ƙarfi ma'ana da ƙarfi ka faɗi ala basiratu ni shahidu ainihin nan na shaidanka eh to shi ce nan da iya nan ai to to wannan haka ya zo to mun ja mun je saboda kai ne saboda kana nan ne ba nan je saboda kai ba to wannan mutum yanzu wannan dukan mutum ya sha tukuna wannan ruwan ba tsallake tuku mutum ya tsallake tukuna karatu dai dole a yi shi in da ba za ka sai a ba karatu ne mun aiki da shi ha to karatu a yi shi dole amma yanzu dai kafin aka fara wani bari mutum ya tsallake ruwan nan tukuna Allah ba shi a yi wata ra'ayi amma yin aiki saboda Allah kuma ga ta ka'ida ce zaunanniya al'ibadatu mabaniyatun alal aslaini asalul awwal al-ikhlas lillah wa asalul thani al-mutaba'a duk ibadar da aka yi ba a ware ka ba dan Allah Allah bai kuma ba duk ibadar da aka yi ba a yi ta yadda annabi ya bayyana ta ba ita ma wannan ta zama da rukaciya ce ƙa'idojin makin a lahira da za a duba za a duba farko wannan aiki da ka yi saboda ba ka yi shi kenan a wannan aiki ka yi shi don Allah tabbas wannan aiki kayan shi ne kamar kana ganin Allah ko Allah na ganin ka ba ka bukatan yabo a cikinsa ba ka bukatan madalla la turidu min adin jaza'an wala shukuran ba ka farin za a saka maka bai yan uwa na suka nake muna neman taimako malam a taimaka min kaza kuɗin haya na ya tsaya tun da aka buɗe masallaci nan nan nake sallah to in kana sallah a nan mun taru ne mun buɗe masallaci saboda mu taimaka mai sallah a nan asibin amurka wannan an zo min da wannan ya ce kirga Allah kana in za ka yi sallah ka yi ta saboda Allah da saboda haka wani zai ce wai hata likitoci suna zuwa suna taimake wani ya zuwa sami shi ce kai malam kai min maganin nan har yanzu kuɗi na ba gaban jiya na ba da ni aka kwana ana aiki a nan sau da ka bare biya ba da shi aka kwana ana aiki a nan saboda haka nan ka yanzu dole ma a yi masa kyauta ba wai ba san amsar da za a bace ba mamaki yadda maganan ta bullo ta ake dama shi yayin da yake yi yana ainihin an gama asibiti ya huta sayan magani eh? in an ka gama asibiti ya zo sha magani abin sanda magani ya zo kusa sun sha wahala ga shi Allah ya taimaka Allah ya kafa asibiti kuma suna kai sai kuma za ka yi mamakin wanda ya fi haka sai eh, wa za ka yi mamaki wanda faɗi wannan magana inda za ka gan eh, eh, ke ke. ba ko wannan sai mutai ce ana iya ma yi haka bushura ne bushura al-mu'min abin kallon kayi aikin alheri ke da bayan niyya a san wani ma kama da ke ai irin yadda kake Allah ya sa kama da sun kuma sun kafa yiwu akwai mai yi don Allah akwai mai fadanci ya zo ne kai maka da saboda kana sai yadda ke ka da wa'annan kalmomi kaga zaka ji nauyi tun da kayan mutane duka sannan shi ba za ka yi masa ba a yadda take da kirki nan a yanzu shi ma dole kai kokari ke masa ba ka ga wani muna karatu wani da safe an watsa ba ya zo yi taimako a wani annabi annabi ce babu da ka ce wallahi ba ga dama ne ba ba ka ga daman taimako na ne ba saboda ganin da aka ce babu mutum nawa ka taimakawa annabi ya kalle shi ya tafi annabi sarki hakuri bai kalle sai yake kalle shi da Allah ya yi kuki akan Allah bai bani abin da zan taimake shi da shi ba ya yi kuki Allah bai bani abin da zan taimake shi da shi ba tare da duk wannan abin da ake tsarawa kuɗin da ake rabawa jama'an da ake tsarawa wata rana annabi ya kanye wata biyu ko jinjirin wata uku a ɗaura abincin gidan shi ba amma ka ji abin da wani mutum ya zo masa ta zo neman taimako shi kullum annabi su ban san abin da kan da abin da zan baka yau yanzu kenan ita fi mai kai ba ka ga dama ne ba mutum nawa aka taimaka ba ka ga dama ne ba to banda irin wa'annan kan zai zo sa da Allah yana ganin alherin ka ne yana jirge wannan akan ce mata bushural mu'min sai dai mutum ba zai yadda da ita ba ba za ka ɗaya sai ka kaɗe ta a watsar da ita kuma tsakanin da Allah ka nemo yadda za ka burkuta ta ka kai shi tukuna sannan ka burkuta ta ka nemo masa da kai muka kwatanta kamu da abubakar ina za mu sa kamu me muka yi tun da sai cikin mu kaskanta tuni kai ne yake kai tukuna ballanta ni ne na tsina na har yayi ka za mu ka fasafafe shi da wata hikima da Allah zai kama. Eh. ya eh ya kamo hanyar rushe ko bai rushe ba tun da dai mutane da suke neman su kasa ma aiki dama na shirin zan yi taliki a kan maganga magan dama ba an ce shaidan yana cikin an fushi masu ɓata aiki ba idan ka fi aikata ka aikata aiki ha aikata aikin ya fi sai ya ga ta inda aikin zai bi ke sai ya sa ka ta aiki to wannan na daga cikin hanyoyin da yake bi ba ɗaya ba ne ba hanyar su ɓata aiki yana daga cikin abin da zai ɓata aiki ko ka aikin ka gama ka goranta musu ka ga ma wasu ka goma kai mutum kafin ya yi aiki ya wuce ga aikinsa ya kai ga Allah malam ba ƙaramin aiki ba ne ba ga shekan ga zuciya ga hawa ga duniya don sau nawa za ka yi aikin aikin na lahira na amma mutum yana neman duniya da shi to don haka mutum ya aikata aikin alheri ya tsallakar da aikin nan har ya wuce ɗan fashin nan kaf da kai ga Allah ba kalaman matsala ne ba shi sa a lahiran na akwai aiki da ka ikhlasi yana da wuya suka dubi ɗan fashin salari yadda ake jin tsoron su kafin ka wuce da aiki ran da ne muka yi wasan a gonan wani wasan da muka da mu da yara malam wasan nan fahimta zama da gaske buhuna na tara na ce ba mai ɗauka da an na suka nemi buhu ta kasa malam yadda suka dinga cikin ne yin waye gari an ɗauki wancan buhu biyu sun ɗauki wannan muna son mu aiki da shi in haka nan ce ɗan ke bi mutum akan aikinsa ya zai a haka wani shi da ya ɗauka sun haƙura sun yafe amma bayan na yi wani wuri kafin je gida sun ɗauke ni hannuna masu kan tafiya wanda ya kasa tsare buhuna hmm, tsakani da Allah a gaba halaya za ka yi kai da shaɗan ya ka yi ka kasa kare buhuna a kowanne abu akwai Allah a ciki ko a wasa ka ɗaga na sauyi da yawon buhuna ne ka tsara su ka kasa kare su sai da aka fi ɗaya ko biyu sannan ana ma tsoron ka ana karrama ka ana marhaba ka amma a hanta sai da suka bali wani wala yake da ta so kan mu gaba ya zai aikin ka sai ka aikata aikin alherin ka wuce karkatakke wani girman kai bai shiga ba riya ba ta shiga ba neman adani ba ta shiga ba neman duniya bai wurgo tafi ba neman neman bai shigo tafi ba aikin nan ya tsallake ya kai ga Allah Na'am. Eh. Eh. Eh. Eh. wannan jin daɗi eh, tun da to nan jin daɗi ko da zo na gaya maka akwai maskila wurin jin daɗi ana cewa mai yanzu na tuna hadisi idan aikin alherin ya faranta ma rai zunubin ya ɓata ma rai kai mumini ne ba fannan mutum kai ba shi mumini ne wanda kyakkyawan aikin ka ya masa daɗi a rai ko ka gaba na suna yi ba mummunan aikinsa ya ɓata masa rai wani alama ne na imani don kada ya zo ya jagula bu shi kenan harkar an samu kan dama daga wannan babin ake barin karatu daga wannan bajin ake gane karatu to don haka nan dai mun fanniya mun aje ta baya amma ikhlasi ce kuma da ban yi saboda Allah kakkaɓe kas manufofi wannan babu abu da zama Allah salam dan da zai taɓo wani abu wa fadilatihi da darajar ikhlasin banda nan wa haqiqatihi da fala haqiqanin abun da ake ce ikhlasin to karshe dai wa darajatihi da darajojinsa Allah yana da mu kuma ya ba mu ikon aiki an yi aiki Allah su karba mana قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سودة الأمة كم متند الجن ba umarce su wani abu ba babba a da wannan na fayi illa li sai su bauta Allah kaga ittifaq an kore an tabbatar siga ce min siya gilhafar wa aqwaha na hayu da na fari da ya ba su. Ba mu umurce su komai ba gaba ki aya sai da ɗa'a ga Allah bayan an yi ɗa'a ga Allah sannan a keɓe bauta gare shi wannan ɗa'a a keɓe ta da Allah ke kadai ba a haɗawa da wani in da kai aiki saboda kana ganin malaminka an ta mushrik wa in qulna shirku akbar kuma an ta mushrik ganin malaminka ya tsaya ya ta ka rage rikin ka bari sai mushriki ne ya kamata aiki nan da ake ba malamin ka cewa ba har dai aikin Allah ne to Allah ke wa aikin shi asalin aiki Allah ake so ya gani ba mutum ba don haka wannan wanda ya san sijan kulle magana to wannan ita ce babbar daga cikin sigogin kulle magana in an koma balaga za haka ba ka juyuwa ba umarce su komai ba su waɗannan al'umma gaba ɗayan umarni sai dai da yi wa Allah ka'a sannan ga ke ɗa'an nan ga Allah da zama Allah kaɗai aka yi wa ɗa'an ko karatu za ka zo mutum na iya fara abu ba don Allah ba yakan ji yin zama don Allah hasali matsa masa aka yi amma ina komawa kuma ya manta da matsawan yanzu ina neman yarda Allah da karatun da yake. zai zama ka akwai nau'in kuruciya ta wauta za ta san da baligi kuma kwawa ne a lokacin duniya tana kaɗa shi to irin wannan lokacin sai an zare maka ido kaga lokacin da aka zare masa ido ayyukan da yake don zare idan ne to amma a ƙarshe in ya juye ya koma yanzu ya gano mai zare idon nan taimakon sa yake to yanzu shi ma yarda Allah yake nema ko da bai ce wanda ya gane masa ido Allah ya saka masa da alheri ba alisanin halinsa na kafi tun da har yanzu ya gano aikin na da shi kuma a ce alheri ake neman sa da shi ala lillahi dinul لله Jama'a a saurara. Ala littan bihi. don faɗakarwa da kwaɗaitarwa ala duk inda mutum halda ke ya juyo lillahi dinul khalisu hannun ke ɓaɓɓen addini ya tabbata ga Allah ko tsarkakakkiyar a'a ta tabbata ga Allah kaga da wannan masija ce daga tegul hasari tunda a ainihin an yi ta addini an yi ta akhiri to haka wannan yasa malamai na usulu ko na qawaidul fiqhiyya suke ta al-ibadatu madaniyatun ala al-aqlayn al-ikhlaq lillah wa janibun akhir wa mutaba'atu rasul wa ghayru dhalika min al-ayati wata gaba da qaida sai an kalmomin kadan ne amma fa suna dauke da lodi in aka dauka ka fara bugawa ka fara kirgawa ka fara in ka je ka dawo za da yadda tafadi in ka koma ka dawo za da yadda tafadi in ka koma ka dawo za don da za mu koma babin yanzu to dole akan fa za mu kashe. da ka fa ki komawa ba ki ɗauko shi to akan fa za mu kashe. wa haka in ka kana nazari dole kana duba fa'in da tsawon duk da dai akwai nazari a gaban da yawa madaga ana farko za ka fara koyon babu وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخلص دينك يكفك القليل من العمل abun da فلي باوري ba من أعمال khilafi من أعمال القلوب ko كان ka karkace addininka daga duk wata riya karkace ayyukanka daga duk wani neman asali duk wani inda ranka za ta yi maka wayo ka tallata aikinka da sunan tarihi da sunan aikoyi da kai da sunan da sunan da sunan hmm, ka tsare kanka daga nan ka karkace shi akhalis dinaka ɗa'arka ga Allah ta tsarkace da ta ka tsarkace ta ya fi kalkalilu kankan ne zai ishe ka min al'adu da ladan mai ikhlasi ya bambanta daga ladan mai aiki mai ikhlasi ne ana cewa karanci shi layi, kowa ana ninka shi ɗari bakwai amma mai ikhlasin da ya kai ikhlasi ana ninka masa ƙaya miliyan ɗaya miliyan wanda ya rufe ido ya bayar da tirela na siminti ko kuwa Allah zai ba shi tirela miliyan ɗaya can gidansa na lahira kuwa wanda ya ba da bulok ɗaya mai kyau mai kwari irinsa za a ba su blok miliyan kaya. har ka ga blok miliyan ɗaya zaka ce ya ma ike ne gini bi hmm, lahira gidan sisi kun wanda kada ka ce haka sannan tukuna in ma ka so ya ishe ka to kana da tabbas an karba kila na ka matsala ta ne in ka ba da ɗaya ka je can wurin wurin ana guda ɗaya dai ta ce ba dawa in akwai eh sai koyo ba tole koyewa ne ba sai dan ba zai shiga cikin maganar koyewa kaga ayin ana dafa ana koyi dafa to akwai koyewa akwai inda ba zai koyo ba in dai ana gasa a fito sai kuma gasa ba ta sake kalasi sai dai mata ƙara ikhlasi gasa ba za ka yi wannan ka wai kwata kwata ba za ka yi wannan amma ko da gasan ta kaka je ka ce kun san mu yadda kuka gina masallacin mu da ba muka yi muka cire kuɗi mu bayar ka gani ka yi riya bari mana juna ku kuyi A bari a juna ku kuyi ko an ta masallaci ka ki ga ka fita Allah da ta mun yi wannan masallaci haka ba ne ba hadde akwai himma wannan masallaci wai ta ba sai Allah dan Allah ya mada buruku dalilin makaranta ta buruku wanda ya kafa buruku sai karatu muka je muka je sa karatu gidan Qur'ani an kasu Allah ya ka mutu wancan Allah ya kafa shi kuma wannan Allah ya kare shi muka je saukan karatu gidan Qur'ani an kasu a sai Allah ya mada buruku wanda ke kallo ba. aka zo aka fara gabatar da yara wannan ya yi rera tilawa ya rera tilawa wacce ta zo ta rera tilawa ta rera tilawa da ake yi ji jikin da lawa da bakar ma zaune aka tashi aka yi menene aka yi jawabai malam ya yi jawabi "Ni wa tashi yi waye ma ya tashi yi aka yi aka gama sai ya tako ne ita malam na ce na kuɗi zai yi wannan abun sai ce zai yi shi sai sai in Allah da sai na yi in dai kuɗi zai yi wannan abin to sai na yi sannan ya tafi gida wasa wasa mala ya zuba zuwa ina ga sun fi shida sab da gidan malami an kai idan zuwa zuwa ba kafin wannan azuzuwan cikin kofar gidan da ba ya buɗe ajiyi ya buɗe haka ya ja haka wani wuri haka da yake gidan shi na dan girma a kofa cikin sabon mai malami ko nawa ne in Allah yadda zan iya biya malam kuma ba zan kaza ba yake na samu wani yaro shi kuma shi ma ya biya min bukata ina rike da makaranta karanci akwai aji ishirin a makarantar da ofis shi ne shugaban makarantar na cewa waɗan da dokta wurufu shi ke shi kenan ba kwanu duk abin da kake jin labari ne abin da ke biyan kadami ka kadamu ka hakura da zaman dangi ka rabu da abokai kiyayen su ma yawan su wannan nan gari ya koma can Aka aka buɗe masa 'ya'ya kwana bakwai ci gaba da yi da 'yan gidan su fi shi zai san hayaniya da yawa shi dai ina son waɗannan yaran fi karatun ƙur'ani a kan dingayi aka dinga yi aka dinga yi malam karatu na fada da in ce ake kai muku magana da san karfe zan je ba sai da ya gina makaranta sama da aji shi da gidan malami da menene shi ma aka yi masa irin wannan saukan shi ma saukan karatu na ji to kaga wannan gasa ga wannan ba sai an boye ba wannan a'ayin eh, wannan munafafa wannan gasa ne yadda aka kulawa ka tsaye yanzu na kallon shi a zuciya ko in je ya karanta malam wani abin kuɗi zai yi shi shi kuɗi zai yi kuma kai da yi shi Allah ji shi to ga wannan ba biya ne ba wannan kuma bai tsata aiki ba amma a cikin kuma an sake yana iya zama riya ce ta yanzu tunda yanzu makarantar mu muna da mahaddada to bari mu yi duniya ta gani duniya ta gani to kaga wannan yanzu ya kamata an kawar da shi amma lokacin makarantun dukkan su ba yawa saboda akhlis dinaka ma'ana amalaka yaktikal qalila min al'amali dan kankanin aiki ya wadatar da kai وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف محكمة na ko mukhattamatu a ranar alƙiyama idan ƙiyama ta tsaya mala'iku za su zo da wasu fayiloli duk an musamman Ka son rubutu da aka yi aka damta sam suka son rubutu na tafi sai ya kolo a gabatar da su ga Allah fa ya kolo Allahu azza wa jalla alqu hadha ku zubar da inan takaddu wa qabalu hadha ku ainihin inna su ce وأيضا ملعزوزة suka. ما كتبنا إلا ما كان ba mu rubuta ba sai abin da ya kasance abin da aka yi ne muka rubuta sai ya kolo ina haza kana da gairi wannan an yi shi dai ba domin ba wala a al-yawma illa ma kana li wato han malaiku ba san yi ba to ka kuwa yanzu wannan magana malam bello ka fasu ganin wuyan wannan wannan da Allah ne ma zai duba islafin zai kalla a zuciyarka saboda mai kai zai kalla a zuciyar mutum saboda mai yayi malan hada akbar min alkulli wanda hambala iko sun rubuta sun yi tasin sun yi binding sun buɗe samu sun je za a gabatarwa da Allah ta kusa da wayannan wayannan ku karbe ya akai Allah abin da ya kai ne muka rubuta sai wannan ba don ne akai ba yayin da yake yana kallon da ke kallo yana kallon jama'ar anguwa ko yana kallon 'ya'yansa ne ko matarsa ta sa ya aikata ko ɗalibansa ya sa ka aikata ko malaminsa ya sa ya aikata ba kuma hanyar umarni ne ba a ganinsa ne ya dage yana tafiya ya aji ta haza mashi irin wannan aikinsu da dama za a mai damu da dai a ce ana alfadi a dawo da mun so a yi hisabi mu ga abin da muka yi don mu ji daɗin gyara abin da muka yi sai dai Allah ba a fashi haka ya tsara kuma haka ya fi mana don yana son mu dawoma cikin tsoro amma ba da yawan zuwa ka ina ma mutum da hisabin da aka yi masa ya ga ayyukansa da suka rushe ya ga ayyukansa da aka karɓa don canza ayyukan na akwai rusassu da yawa har zai za ka yi aiki saboda wani za ka ba aiki saboda wani to ka san aikin ka rushe shi za ka yi saboda wani za ka bari saboda wani za ka yi kaza saboda wani to aikin da kake Allah bai karɓa ba a rushe shi amma mala'iku sun rubuta maka shi kai aiki sai an kai ku sana Allah ya zare wannan ya zare wannan ya zare wannan ya zare wannan ya zare wannan ya zare Allah ya za ka tura wannan mu ne fa mu zartsai abin da in ne fa muka rubuta muna fa tare da shi ba mu saba ba wai ce a'a ko salari kuke amfani da shi ne ko na fa na annabi da gaibi ni na san zuciyarsa ni na san zuciyarsa Allah haula wala quwwata illa billah ina nan hmm? mutumin da a ah, tsoron mafi nauyi a wannan ba zai zama saboda lakabin sai dai in yana kallon su wani lokaci ai akan faɗi ta kalma da za a ƙarfafa mutum ba ga har ya halatta ana aiki aiki na riban da annabi ya yi faɗa a yi ba ya ce sai ni ɗan gogo kaza kaza kaza wani yaƙi ina da su da yawa banda na wannan yana shaye shaye ne an na la kir ana bin abdul muttalib ga wannan kalmomi ne akwai karfafa gwiwa wani lokaci kuma sannan annabi yakan ba wa wasu a duk da su laƙubban annabi gaske ne amma bai hana laƙabi ba mummuna ta ismul fusuq ba da wala tal wala tal zo an fita kun bil a qabiha ne amma wannan alqabil ke yi da hada aka yi wancan laƙabi faruku wancan aka yi masa laƙabi as-siddiqu don da shi maganar annabi sallallahu ne aka yi wa wancan laƙabi zunnurai to haka suka yi zuba aka yi wancan lakabi abu turab aka yi wa kodai kyanan kinaya ne a shi na shi abu turab kinaya ce amma kaga ko lakabi ne kaga ko lakabi ne shi kinaya sa abubakar umar kinaya sa abu hafs amma ko lakabi ne shi ba a ne mai da su lakabi shi dina manta eh linda nam shi ne mutum na bayyana kawasai zai yi tsawariya wannan ka san yankin sa. yankinsa an yi sa a bushirar din ne da ake magana wannan wani lokacin za a tashi za a waye gari mutum bai taba zuwa gidan ba ba ko kuma ka yamu lele ba ko sai sai ka ga da zai zo gidan kai san ta kai kana alwala wajen shi a biyu ka fito ka ce masa wallahi ka taba alwala ba sai ba zai ba sai ce da ma ka tare a ba ko ne ai ban ce ba ko ne ba <laughs> wani ba ta ike ka to wannan wani abu ne daga Allah kila baka taba yi ba amma ran nan kawai ka ake za ka yi malam zai ga mutu da ya faru ko wani abu ya koro shi sai ga ka da butar zagwai zagwai tsakan dare ka ce mutane jama'a wallahi ban taɓa yin sallah ba sai yau ba za su yadda ba a lokacin za su zata kara ma girma ba da nufin haka shiru kawai kuma nan kana kokari kyale shi kada ka kalle shi kyale shi wannan ka ce ma za ka yi abin nan nan wajen kikikiki ka fi ƙarshen ka je fa a wata halakar sai zai daga kyale na'am tashin hankali wallahi tun da a maka Allah ne zai duba hmm? fa mala'ikun nan fa na zan hawa wa amarhum da su ba su san kai don abin da ke ba inda wani abu ne can a kwanci a cikin rutu to kuma sai ga shi Allah ne zai makin akwai wallahi ma da abubuwa tafin hankali amma zai hadu da shirin tsannan haɗu ne ne shi duk ayyukan da nake Allah na hutu a ta ne fili dai ba da maki bar shi ne zai ba da maki da sauransu to amma ga ko ma ba su sani ba manzon Allah bai san abin da mutum ke ba amma shi ko Allah shi ne zai duba wannan sai dai Allah da ka mutum mu muka karanta Allah ka ganar da mu karatun nan da kyau domin idan muka riga muka gane me niyan fita zai iya Allah zai ce ko du'a'i za ka yi ka yi du'a'i in ana Allah ka ba mu ikhlasi domin yanzu misali an ce Allah ka ba mu ikhlasi sai ka ce amin kai amin amin ko ka san me ba ikhlasi yadda kake amin din ba kamar yanzu yadda ka san hadarin ikhlasin ba ko roƙon Allah za ka ce ya Allah ka ba ni ikhlasi ka san irin ikhlasin da kake Ina mu. shi ne a ah, takawa daban da yan uwancin shi takawa shi wannan tushen takawa ne ma shi kansa takawa mai da ikilafai ba zai karɓo ba tun da takawa ana ɗaukar takawa ta katsatsa takawa yin abin da Allah ce garin abun da Allah ya hada to kada hada ikilafai ne ikilafai na gaban shi sharuɗin karɓan takawa ikilafai ai kaga lokacin da Umar dan Khattab yake tambayar Ubay ibn Ka'ab ne yake ce masa da Allah ta fata min kawa tun da kuka goge sanin abubuwa da yawa mutum kan san wanda yake ce inda ne hankali ne yace masa ta kawai yake tambaya sai ka taba shiga daji yace eh ya kai yace dinga dubawa nai ina kula ina lura da kaya ina lura da tsatsage ina kula da tsallake ina lura da rani ina kula da menene ina taka wannan ruwa tsan tsaya ina nan wani abu zai iya faɗo min kila wani na na a baya kila ta da wani kila ta na kila ta menene ce ta ga za ka rayu duniya ku ce kakawa ko kuma kaga ai ka an daidai da maganar yan fashin nan da wannan da yanzu ya ce ka taɓa shiga dajin da yan fashe kake ciki abun a sai maka yanzu kana neman bare bari sai na za ta yi ko za a ga takawa hatta kayan da za ka fasa kasuwan za su kuma za ka fa kaya mai kama da ɗan yariyan ne a'a wanne irin shiga za ka yi ka za ka tafi ka tafi da dalle ne ko kira mai shirgitarwa ko ka tafi a duhu wane ne kai ɗin dubara ya rage haka hanya za ka bi daji za ka fasa ana da ya rage naka amma dai ana neman ka a bare bari kasan kwafin ha abu kai ba wani nan ballantana ce ga wata yar jaka za ka kai ta kai ko da ɗan miliyan biyu haka wannan sai wanda ya rabare bari sai sa fahimta wuri kamar yana da amfani to a lokacin nan ne za ka gane kone ya yi kakawa kuma labun ta fi kaje kai za ka tsaya ka gamsu da kanka in kana son masu gashi, in kana son tafiya a kafin sai dai sallamawa kawai to haka zuwa mu lahira aljannan nan inda za mu ce to shi ne aka ce kakawa tsantsan taka tsantsan kullum ya Allah ya Allah ya hana ya Allah ya kaza sannan ikhlasi na gaban shi na du'a neman ki ba ko kai kai mallan nan da ake du'a ba dole ro ai du'a ya kai ikhlasi so sai kana da wajen ba ya ga Allah ka ba mai ikhlasi bayin da na tsaya ba wa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal mala'ikata mala'iku yarfa'una amalal abdi sukan kai ayyukan bawa sukan ga ayyukan bawa zuwa sama yusirunahu su dinga ganin bawa na ya ake da yawa suna jinjina shi suna girmama shi suna kamar za su je su nema masa ma alfarma saboda yawan aikinsa tunda mala'ikuna suna sabo mala'ikuna suna salati a gare mu mala'ikuna suna roƙon Allah ya gafarta wa masu bautan Allah yanzu Allah kaɗai kan tsarin mala'ikun da ke cikin masallaci ne suna roƙa mana sai Allah ga su nan Allah ka gafarta musu fa yaksiruna wa zakkuna wa suna tsarkake shi aikin suna ma faman albarka ayyuhi Allah ta'ala ilaihi kawai sai ga sako daga Allah antum hafazatun ala amali abdi ku masu tsare ayyukan bawa na ne wa ana raqibun ala ma nafsihi ni ke diba abin da ke cikin zuciyar da ransa ko ba ku sani ba inna abdi lam yukhlis fi amalihi bawa na bai ikhlasi aikinsa ba ma'ana da yi aikin nan don ni kaɗai ba ya yi aiki don aiki amma ya fa wani na aiki ji alohu fi sijji can ku kai shi ji ku kai shi wuta ƙasa ko ku sun ɗan wuta wa Aduna bi amalin abdi sukan hau da wani aiki da aikin bawa kulluna suka duba dan wannan yayi suna za a yi tun da abin da yake nan mu kai wa Allah fayoyin Allah ilaihi Allah sai ya tura masa da tar innakum hafaza ala ala amali abdi ku ne masu tsaron aikin gawa na wa ana rasibun ala ma fi nafsi ne ke kiyon la'akari kula da abin da ke ranka وضاعفوه كل كما فشي وجعلوه في عليين kuma insha Allah ka ba mu ikhlas amma ni kafin roƙa mana ikhlas ina roƙon Allah ka ganar da mu meye ikhlasin nan domin ba dama ka yi abin da baka san ba ni dole sai abin da ka san ne za ka iya yi ba dama ka yi aikin da baka san ba don an ce yana da kyau Kamu misalnya ya ce mu Allah mu orang Allah saya ka san me jadi orang. tsoron to shi kenan wallahi muna jin tsoron Allah ba jadi orang tsoron Allah ba jadi orang. Dah da ka san me tsoron Allah dah degus gaske da ka tsoratar Ini yana da ini ka nemi Allah amma ba orang Allah tun muke magana ba yanzu lokacin mu ikhlasi wani wanang wannan yang ya nuna mana darajar ikhlasi falalan ikhlasu kiman ikhlasu wa yurwa anil hasan rahimahullah kala kana shajara tu'budu min duni allah an yi wata itaciya a duniya ana bautan ta har allah a kere inda bisir take faja a ilai harajulun sai ga wani mutum ya taho ya zo فقال لأقطع أن هذه الشجرة سينا ينكي بشيا من الله yanke ينكي ma'ana sai ya kayar da ita ya fara ta saboda al'umma su koma bauta Allah ta a ilaiha ya zo da abin yankansa liyar ƙasa'aha don lallahi. don ina fushi an sanya wa Allah kishiya فلقيه الشيطان الشيطان يفعل به في سورة الثانية فقال ما تريد قال أريد أن أقطع هذه الشجرة أي إلى ذاك لقى طريقي اسم كنزن جنساري التي تعبد من دون الله قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من يعبدها هذا إن kaga sharrin yadda idan mutum bai da gazar cikin to idan baka ta mata ba mai zai cutar da kai kai baka ta mata ba amma ya duro kaman abada wanda ya bauta mata ne na kafan kai ina ga kare kaga nan ne da dake dan ya zaka mata nun hutun al-islam al-mar'i karkaho malaya ne irin wannan sauda dama yana a haka tun da ba gidan ka ke ba tun da ba mene sai na ruwanka da su kala la annaha Allah ya fata malam bishiyan nan da sai na fara ka kana lahu shaytan shaytan ike masa halaka fi ma huwa khairun min dalika kaga inda canza ukulubi gaba daya ana bukatan abin da zai fi albarka daga wannan la tatba'aha wa ka dinari kada ka fare ta ka kyale ta kana da dinari biyu kullum kwanan duniya idan kin da wisa da shi, ka in kawai jari gurin masafin kanka kan gami yar kwafi ta kuno kai kwaki, duniya ta zauna ta duniya ke kai mai dai Daka dinara ne yau mutum nawa ne aka ba kuɗi suka yi shuru eh? da zara mu dina haya haya haya daga za ka ce wani kuna wahala kuna hijima kuna hijima sai shi gota nan in su ga yake ka yi yanzu ka zai yake ai abun ba fahimce su ne ba abun yana da wuya shekara ya aika ka fahimce su ka shige su yanzu nan kan ana mutum tutu da walwala a ce kaza kaza ka ce kaza gashi bana kuma ka dawo kaza ya faru kaga gaba ɗaya duniya karatun ka sai dan ya rufa shi to in baka mai dankali ba yadda karatun ka rufe shi ba da kafa ka rufe sai dai Allah bashi tun da baka mutu ba kana da daman tuba illa irin tuban waɗannan yana da wuya wato jama'a sai dai fa du'a ka daina zaton ka tsira wallahi ka mutu aka yi ba kana nan a bakin kun muni fa asba ainihin shi kenan mutumin nan ka gida ya ji dinarani fasala ana eh, yake da suna yake ka fa asba inda wisa da fita kala fa man ni bi dalika yanzu wannan waye zai kai nan da wannan dinari biyu yanzu misali kasa ka kafe na ya ba ka kujera kawai zai karɓo wancan ai dole ba kujera ba karɓo ta shugaban kafa ya ba ka kafa na na bi wa zai karɓo wani ana matsan kofar gidansa in ba kofar gidansa kila ana iya kwa ba mu shekara a kwale ba san inda kake ba don wanda za su kwashe ka ko inda aka kai ka ba a yi da a sani ballantana a ce ai shugaban kasa ne ne ka ta kaddara wakilin ya sauka bayan shekara ashirin kuna za a sako ka ai an ce ne ya ka sana ka je karba ka kai ka to ai ban sani ba dole don an ce shugaban kasa ya ba su ka ce wa zai kawo min ita wa zai je su din nan da suka ce an ce a baka ce to ko a gaban ce ne ce to yanzu na ka kaza to ka ce ya ba a yi fami daga nan ba daga nan ka bidiyo ka yanzu sai na karba? ko kuma da wanzu ka haɗa ni in na zai karɓo min to shi ma mai wayo ne sai ya sa yake wace kan to yanzu ya zayen a samu dinara ne fakala ana laka ya ku kalli ke ɗan ɗan ya ga fiska kamar mai gaskiya to da mutane fiska suke jiki suke kallo shi ma kuma kan duniya ne kaga ɗan duniya ya tadda ɗan duniya faraja asba fawaje da inda ya sadda ta yi dinarai ne ya kwatar da dinari biyu ma an yi sau ɗaya ko sau biyu kurin zan da ɗaya kawo kuma asbaha ba'ado sallan ya jiri a. gari ya waye ya fara budget sai yasa akwai roɗuwa ka ga kuɗi ka dinga budget da su Hmm. balle kudin kyauta in wani aka ba mutum kyauta yau shi dinga sa rai gobe ma zan samu jibi in na samu sun hada kaga tun da wannan yana bani na ga na ma ce da zai iya bani wani ma zai iya bani ko banza wani ma iya bani kaga ina haba ai na yi kaza lalle kuwa hmm? ta kai mutum ai na aika wancan mutumin din asba ba da falan ya ji shay'a kama kata tsano ya za ke fushi amma yau akan dinari biyu da ya ha inda ita akan ne da bai je fare ta ta matsala lafis ce kano fi tsorafi idan ya za ke tarafa a tsorafa ta kala na turido kala orido an haka a haɗe shigara Allah ke ta ubudu min dunilla ta kala ka zafta hausar yawon ya ce karyanka baka isa ba malaka ila kafaiha me haɗa ka malaka sabilun ba ka da iko ya fara da ka isa ka fara wannan itaciya ba wadda haɓa kwalli ya kafa aha wadda raba bihi al'abdu ya hure shi ya baka shi da kafa wa na kaho ya sace shi ina numfashi da kan daga haɓaka da ya kasu lahu ma kure shi tun da banga ka koro banga ثم قال له أتدري من أنا حسني وين فأخبره جبلس الأباري أنه الشيطان وقال جئت أول مرة غضبا لله توبا يد زنجي بحي كن دكنا يريدم الله توبا غن إيما با فلن يقل لي عليك سبيل فخدعتك نيو دريك ناقل إلى الدنيا بالدينارين فتركتها shi kenan na kabar ɗanin bpd ah, da ne ko ma alam alamma falamma ah, ma da ji ita tun da ka karɓi dinara ne kabar bikiya da ji ita gaba balle dinara ne fasullitu alaika aka bani dama ka ga wannan duk mai da'awa ya kamata ya cire kuɗi a ciki abin da ya shafi maganin harkar kuɗi to ya yi ƙoƙarin baya ba zai yi ba duniya da sai da abin da kamar yadda aka kira su da jaki ne ko kuma bayi ne to amma dole ka ya tsara da bayi kai bayi daidai irin ka jaki ka sai irin wanda kake biya sai irin ƙarfin ka Allah ka samu tsira amma in ka fashe abin da zai rufa ka ibada malam ba irin duniya وكان معروف الكرخي يضرب نفسه معروف الكرخي shine daga cikin masu bautan Allah yakan dubi yakan doki ranfa ya doki kanfa da daki kanfa ko mene ya sa uwar matan ya ka ya nan akhlisi wa takhallasi ya rena ki saboda Allah ki tsarkake bautan ki ga Allah ki samu tsira a wurin Allah wa kala abu sulaiman tuba liman sahab lahu khatwatun wahidatun la yuridu biha illa Allah ta'ala sai ma dalla da wanda ita ko tsaya tuba liman sahab lahu khatwa wanda sakon sa ya inganta daya la yuridu biha bayna su komai da wannan taka ba illa illallah ta'ala yanzu ka duba katako daga gida zuwa nan to me zato ka ce duk takawa da kai neman yadda Allah kake kana ikhlasi da wannan takawa ka shigo inda za ka shigo ka fita saboda Allah ka tafi gida inda za ka tafi kai abu ya famu ga shi ne kama da sauƙi ko ne kama da yanyi ووقيا أن سمو حكاية أن رجلا كان يخرج في زي النساء a shekarun baya ne kuma yanzu haka sai dan ya ɗauwara irin wannan ɗauwarawa mutum shiga mata ya shiga cikin mata kafin mu karanta irin wannan dole ne iyayen yan mata su ci gaba da hana su zuwa gidan bukukuwa duk inda ka ga an yi taron nan malam cikin ɗan matan na sau da dama akwai samari suka yi shigan mata malam su zo su kwana da su da daddar sai abin da za su yi sama ba ta yafa faɗi haka zai shigan mata ko ma kan da kanta za ta ce masa isi ga kaza inda babana bai bari nan fita to amma wannan bikin zai bani nan bayan nan bayan bayan nan a buga kama wani yaro da a yi zabi suna ji hannu daga ƙari yana tafiya wani daga cikin mutane da ce wannan matan nan ne ban gamsu da tafiyarsa ba kamar namiji sai da ake ko shi kenan malama suna tafiya juna to bibi haba ya eh, eh, eh, ta kallon shi malama kaso daga lallai ka rasa za a yi kaga da yawo yadda hijabin nan ke irin ka to Allah ya sa polis ne ya daga bindiga tawo tawo ki ka tsaya an ko ba ka zan harbe ka ya tsaya a kauce da suka ji da abin da ya yi a masu da hijabin da ne aka shi DCO lokacin ku dace nan bawon Allah nan ne sai sai ai wallahi ko ta dauki mataki akan ba ya rufe shi wai sai ga gaban ta je dai ya mamaye ya kalallame baban ta ko baban ya kalallame ta ko ana yayi abin da zai sai ce yanzu dai magana kaya je ka roƙi malam in ka roƙi malam zan faɗa maka ɗanka ka je ka ce ke ne babban wannan yaron malam mara kunya ba yi zo wurina ba muna karatu a cikin jama'a bai zai durƙusa Allah ya fi an samu kuskure an samu matsala wallahi wa'annan yara hasali kulle su nake a cikin gida na dawo daga aiki kenan na buɗo su da yamma ɗin nan malam yaron nan ya zato wasallar da zakin kina akwai mutumin da ke kulle a yanci ba sa su kulle karyar ko ne baya karyar matsayaki maimakon ya bari a gara yaron nan a hukunta shi da hukuncin da idan ake a wurin hukuma ke to ko ta bakin wani ke goni wawan Allah da aka kama ɗan shi a yi fata aka kira wasu aka ce wannan kan kanan ke kana ne to ga nan ya faci inji an kwato sai ce ku yi musu hukuncin da ya dace da yi haka ko igiya sai kun ga dama ga igiya irin ta a awaki ce dama na neman shi zan daure shi amma yanzu ku yi masa hukuncin da ya dace eh, daga nan eh, abin nan kuma kashe shi kuka mashi shi kenan amma in ku kashe su ne kenan in ba ku kashe shi ba kuka gama to ku baro shi dawo gida kuka ajiya ta ake sai an jima ku yau ce za ka dole wannan da kai dole ne in kuna haka ku kashe shi har kun ga dokar ku za ku iya kashe shi ni dai ba zan iya kashe mutum da hannuna ba amma ko a kashe shi to gawa ma a yi da ita wani rufe da yi ba kafiri ne ba amma ni dai ban bukata ba za a da zai zo gidana ba da wannan kasa ba ba sai kuka ka wannan ga wani mutum mai zuwa idan Ka amma malam zai cille kariya wallahi malam kai hakuri mana zo ne gida eh, da yamma na dawo daga abin nan na bude su shi ke nan ya zama ya kama hanga turka saurayi ne fa babba ko amma ka tafi kamar bar yarka ka je buke ta kwana wannan ana wannan shekara nawa ne tsakanin wurin mai littafi ɗari bakwai ko hmm? ɗari bakwai ko ko da wasu hayaniya ma ibn mutane ne ɗari bakwai wannan kamar yana da wani ba ko yanzu biyu to saboda kanan ka duba tun a wancan lokacin ake wannan abu mutum su ja kaya ka zo ka ga mutum a wannan zuwai ka shiga har masallaci fa kaga in ba a mai da hankali ba ka kaurin ita kafin nan ba mai da hankali ba Malam ka namiji na iya shigowa eh su a saje da mata a saje da mata to to duba a zamanin umar ne masu aka samu wani wata tsohuwar tsohuwar ban zamanin raɓar kalmomin suna fitowa ne kwasire ne ke fitar da suwa tsohuwa ke fa kun yadda za ka samu ka samu wata mace ta zauna tana tare samari wannan zai ne ita wannan ne ne zai ne kun ga idan tsofaffin nan tsofaffin sun ne kenan samarin anguwa suna zuwa gidanka suna neman shawara wannan je nemi shawara wannan je nemi shawara wannan nemi shawara kila ma ce malama to irin wannan tsohon a kafa mu a zamanin umar ina halifa shi ke nan ita ce ta samu wata yarinya ina ga babanta baya nan da babanta ina ga bata da uwa ko tana da ne gidan babanta gidan ta ce wance da Allah zan yi tafiya akwai wata na ganki kina da hankali zan yi tafiya akwai wata yata ba inda na yadda ta zo ta kwana ba wurin shi ba da Allah ya ta zo ta kwana shi ba ko mai maka wata ake wani saurayi ne shi nan. saurayin nan ya zo kana ganin kamar namiji ne kwana da kwanaki haka ɗan lokaci a ƙarshe kawai ba ta wani ba sai yi tsinci kanka ta yaro na ya riga ya shige ka ba haba abun nan ya ƙasa masa ɗar halarci da sai haka akwai wata wuka abuwa malar ta tsara masa ya mutu aka ɗauki shi cikin dare aka yar akan wata mararraba a lokacin nan gawa Abi bi hanyar ba da hanyar jini ba aka duba aka duba aka duba a samu ba aka dauki za aka binne umar ya shuru umar ya je da ce yanzu wannan wace a gari na ainihin irin wannan aika-aika a madina wannan ne wannan aika-aika zai tunani duniyar nan ya saka ya saka yaje ya dawo ita Allah ta bayyana min a ce yarinya ta shi ta da kuke ai da ta aihu ya ta ki jinjirin nan ta fake zuwa ta ajiye ki a nan inda aka yadda gawar uban aka ce an son ki jinjiri sai a ina a ce mararraban nan da aka ba mai shi alhamdulillah an gan shi an gan shi an gama an ganci ya ɗauki yaro ko yarinya na manta namiji ne kuma sai ya ɗauki da jinjiri ya danka wata tsawa sai kula da shi. abin da wani yaro yake nema ki fara ana tare nan yaro ana tare nan yaro ana tare nan in yarinya ce duka ban tantance wani manta kala can ce Ka ido duk wuyar duk matar da ta zo ta ɗauke shi a kasu a jirgi kake nuna min ita kuma na saboda cin halar ƙwaƙwalwa akan kwanta da magana. ko wannan tana na ran nan ba sai wata ta turo ba ta ce da Allah wannan yaron ko tayar da shi ta yanki tsohuwa ta ce a ah, kan zan je da kaina sun aiki aka bani amana ba zan ga zuwa in da wannan yaro ba a kai cikin dukkanin ta yi masa wanka ta maza kwalliya a kai dukkanin ta ɗauke shi ta saba su ta kama su su ta yi mene ne ƙirza ta kuwa ta yi wane ne shi kenan sannan kila kai masa ƴan kyautuka ma sannan sai to za mu koma ya ce umar gashi gashi gashi gashi haka turo ba jami'ai turo ba da kan su shi kenan ya zai samu uban a kofar gida sai sannu ba ba kai Allah ya taimake ka Allah ya baka ya ka gani sannan yarinya ina cin labarin ibadarta ina cin labarin kazaɗinta amma ina son ka haɗa ni da ita yau ina son ka kankana aka shiga ciki inda ta ce zai ku a ɗauko takobi a zo ya ce gaya gaskiya in ku bayan kan tsarga su biyu wanda ta san yadda ake yin da takobi sai ce bari in gaba gaskiya menene labarin ce ta ɗauko labari daga farko har ƙarshe ta gaba muku to haka aka yi aka gano to nan dalilin ta wannan maganan ba wannan labarin ba da yadda aka yi hukunci da yadda aka yi kaza da yadda ya ce mutum da dama uban ya riga ya mutu ga wannan na farko dai sarrin tsofaffin nan ba su tara samari duk matan da ka ga samari na shiga wurin ta tare ta mugu su akwai abin da ta ka ba dingin iya ba na ba wannan yaro zo mamansa ne wannan yaro zo mamansa ne wannan yaro zo mamansa ne ma za akwai ma kishin da fuka da anguwa sannan kuma rashin yadda a ce ma wa lokaci ko yana ne aka ce an kawo gidan ka yanzu saboda wannan abin ka ke kayi ta dafa ko namiji ne kwana ɗaya kwana biyu kuma ɗaukar ka suna ɗaya shiryawa akwai kawata za ta zo kwana Kawar ta za ta zo kwana za ka ce a a ce ban komi kwana ne a karanta su ke tsoron su kwana abinci saurayin saurayinka ne ya zo su yi fahadin su su goma da kaga ta kuma ya kusa kai malamin su ya wajen sa dole mu sa ido tunda wannan fa an yi zamanin tsarki ne ne tsammanin kai kana gane yau waliyai ne ko na yau sokaye ne bayan ma kicin ya daɗa kuwa don da fasahar da ake da ta yau an dunkale fasahar duniya ta haɗa wuri guda fasahar duniya sharrin duniya ne a dunkule ta wuri da ga sharrin turai ta yamma ga sharrin turai ta gabar ga sharrin afirka ga sharrin indiya ga sharrin laraba ga sharrin kanis ga sharrin ne duk wani sharrin duniya an tara shi a wuri guda da dama ana son a halaka duniya ai wannan ne mutum ke na dama shi na ma da bai aiko wallahi dama dai kashe bari ka kashe yayanka amma da mutum bai da yaya da su duk da dai abin da Allah ya kaddara mutum ya kamata ya goda Allah ka abin da ba shi amma kuma wani abin hanya ce ta haka ya samu ƴaƴa amma ya samu hanya halaka a kansu kana murna kayi aure amma ka aure abin da zai zama dalilin tafiyar kautar tun da irin wannan magana irin yadda Allah ke sa ido ya na ana duba har cikin zuciya Allah zai hukunta irin wannan ai wannan muskila ta zaka muskila kuma sannan an ce dole ka tsare an ta mas'uli idan a tambaye ka akan matar ka za a tambaye ka akan ƴaƴan ka za a tambaye ka akan kaza kuma harkan ga yadda take ko hikayar ban karanta ta ba sai dai na faɗa abin da ke cikin hikayar bari ku ji wannan hikayar وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء wannan ɗabi'a ne ya tayi inda aka samu wannan mata na baza da zarar ta ta tsanci namiji ne ta tara da shi ta duba ta gaba wanda ya sani shi kamar sai shuru wannan suna kuma da kona bai bata biskit wannan sai ya biya masa bukata ko jus kan za a banga fa ya haduru ya zo haihu ya hadurna inda matan na ke zuwa min ɗorfin na buki a ma'asanin ko dai wata walima daga cikin walimomi hatta saka annahu hadara man, ran nan dai ran da dubu ta suka ya zo Maudu an wuri fihi majma'ul nisa inda aka yi taro na mata walima ne ko buki fasara ta ran jarratun sai ko wata mace ba ta abin wuya burra amma burra mai tsada da dinarori ne miliyoyi aka ce kai kai kai kai ai ba za a kyale ba aka rufe gida inda dai an zo da wannan kaya a nan ɗakin gashi yanzu babu a rufe gida a kyale ɗaya bayan gida. ba zan kwata ke sayan mutum tsara ba sai ku dubu za ta bayyana yau fasahu agalatul baba wa nufakki har sai ko da ya da an yi fakkashu aka fara bincike wahidatan wahidatan hatta balagatin nauba har bincike zo ila rajuli wa ila mar'atin ahu sun fi yadda za su wula su kai ƙarfi to a lokacin nan ya karyo ya yi nadama ya tsore ya roƙi Allah a matsayin ya tuba taubatun na so da Allahu ya roƙi Allah bin ikhlasi dama babin ba na ikhlasi ne ba a lokacin nan ba ina neman tsira ba tsakaninsa da Allah ya yi nadama wa qala inna jawtu min hadhihi al-fadhiha Allah kin ka tsallakar da zai daga wannan abin kunya la a'udu ila mithli hadha fawjidat ad-darratu ma'a tilka al-mar'a sai aka samu wannan tare da wannan matan ba ma ma ke da cikin kila mutum ya banza shi tare da shi fatahu aslikul hurrata kutatiyar ma'ana baiwa Allah wanda ba ta fata sai a fakota wannan baiwa Allah ta cikin kutatiyar da muguwar nan alhali a jefi ma mugu ne wannan fashe ne ya tsallake rijiya da baya hmm, ko ya tsallake rafi ne ko ya tsallake wuta da baya da wajen na durra an samu sarka to wannan dai aka kai sai yana nuna mana yi saboda Allah yanzu abin da zai biyo mana yadda ake wannan ikhlasin din ba sai rana iso karatu na baya wannan shimfiɗa ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحكيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآتية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين